tun da ya wuce in ba a manta ba mun yi magana kan a tashbih azimni wato kunsanshen tashbihi wanda yake ba yana zuwa bane irin kamar yadda muka sani kama a ce zaidun kalbahri fil'il a ilm azimni ba haka yake zuwa ba wato yakan zo ne a cikin magana akan fahimce shi da tunani da kuma kaifin basira da zurfin tunani to yau insha Allah za mu tashi akan agraf a tashbih manufofi na kamantawa sannan duk mutumin da kaga yana abu la shakka akwai dalilin da yasa yake mutumin da ke neman ilimi yana neman sanin ubangijin sa ne mutumin da ya tafi kasuwa yake neman kuɗi yana neman rufin asirin sa ne duk abin da kaga mutum na yi akwai dalilin da yasa yayi mutumin da kaga yana noma yana neman Allah ubangiji ya bashi haƙi kuma haka bane to haka tashbihi in kace kaza yayi kaza akwai dalilin da ya sanya kace kaza abu na farko akwai bayanu imkanil mushabbah bayanin yiwuwar tasbihi zai yiwu da sai ka ɗauka kamar ba zai yiwu ba a sai a gaya maka a abin da yasa aka ce wane yayi kama da wane don a tabbatar maka da cewa wannan kamannin zai tabbata zai yi misali yana cewa banin ila aidi la'ufati wa shasi'un an kulli niddin fin mada wa daribi كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب زام دوكي معنى ايه باين دايا دان معنى شي قريب ما كسانشي دا كلمة دانا العفاتي جمع عاف shine mutumin da ke neman agaji ko yake neman taimako. Kyasa ma'ana huba'id mai nisa. an kulli niddin niddin shine sharik abokin tarayya annada wato kyauta amma asalin saraba wacce ke saukowa da safe in mutane sun kwanta da darib da nid ma'ana husawa ma'anar shi daya shine sharik wato abokin tarayya ko mashi ko shabi wanda za a kamanta afrata bi ma'ana zahaba ba'idan ya tafi da nisa kwarai ko ab'ada ko ibta'ada ma'anar shi daya al-usba shine daga mutane daga uku zuwa tara su ake cewa usba asarina almashuna lailan ko almushatu lailan waɗanda suke tafiya cikin dare cikin shi ne Allah kace subhanallazi asra bi abdihi eh asari mutumin da yake tafiya cikin dare jiddu qaribi wato mafi wato mai kusa mai kwarai asalin sa qaribun jiddun muna fahimta to abin da yake cewa yana yaban wani mutum ne yake cewa dalin ila aidil ofati shi wannan mutum yana kusa da mabukata masu neman taimako wa shafi'un kuma a wannan lokaci yana nisa da su gashi a kusa da masu neman taimako amma kuma ya nisa da su an kulli niddin irin wannan mutum daga wani abokin tarayya finnada a cikin kyauta wa daribi da kuma wani abokin tarayya bai da shi ma'ana ba za ka taɓa samo wani abokin tarayya wanda zai yi cuɗanya da wannan mutum a wurin kyauta ba amma kuma yana da halayya guda biyu gashi ya yi kusa da masu nema sannan kuma ya nesa da su abin kamar da wuya domin masu mantik suna ce ziddani la yajtami'an kishiyoyi biyu ba su haɗuwa amma wa kadiyar tafiya. ana iya rasa su gaba ɗaya dan baka iya ce mutum fari baki a lokaci ɗaya amma yana iya zamana ba farin bane kuma ba bakin bane ya zama ja ko ba haka bane mutum baka iya cewa gajere mai tsawo amma yana iya kasancewa ba dogon ba kuma ba sai ya kasance mutawassit matsakaici shine bidani kishiyoyi biyu la yastami'ani ba su haduwa ba a taba samun mutum dogo a same shi gajere ba ba a taba samun shi fari a same shi baki ba amma wa qadiyar tafi'ani suna iya gogewa gaba ɗaya zanto ba ɗayan biyu muna fahimta to shi gashi ya ce mana gashi a kusa da su amma kuma ya nesa abin kamar ba zai yiwu ba to yana so ya tabbatar maka cewa zai yiwu sai ce kal badri irin wannan mutum kamar misalin wata ne afrata fil ulubi wanda ya nisa ya tafi kwarai cikin nisa wa bau'uhu amma hasken wannan wata lil uzbati sarina ga mutane masu tafiya cikin dare jiddu qaribi to makusanci ya kwarai da gaske yani kaga wata ai yayi nisa amma kuma haskensa yana tare da kai yana kusa da kai da haskensa amma kuma matsayin ba ka iya isa muna fahimta to hakan nan wannan mutum yake kyautarsa tana kusa da mutane amma kuma matsayinsa ba iya riskan matsayinsa kamar yadda ba ka iya riskan matsayin wata ba za ka iya riskan matsayinsa ba kamar yadda hasken wata ke riskanka haka kyautan wannan mutum ke riskanka yanzu ai kun ga ya tabbata cewa eh abin zai yi amma da yayi shiru yace ai mutum ne gashi a kusa gashi a ne sai mu ce a ah, to shi aljani ne ko menene amma da yace ai misalin sa irin wata ya zo maka da haske amma kuma wurin sa baka iya hawa shi ma ya baka kyauta amma baka iya fuskar matsayin sa muna fahimta to wannan shine bayanu imkanil mushabba yayi bayanin eh tashbihi anan abu ne mai yiwuwa inda yayi shiru daga baiti na farko da sai mu ce abun ne ba zai yiwu ba abu na biyu zai mana bayanin hali wato na mushabba mushabba din nan mu ba mu san kowaye shi ba shi kuma yana so ya nuna mana ko shi waye sai ce to irin ka ka annaka shamsun wal muluka kawakibu irin ka kamar misali rana ne amma sauran sarakuna kamar misalin wata ne da rana da wata fi wani girma to kai ne rana su kuma watanni ashe ba su kai ka ba idza tala'at idan rana ta fito lam yabdu min hunna kyaukyabu ba wani sauran tauraro da zai iya fitowa wato idan ka fito kai aka ganka ba wani sarki da zai iya fitowa ya ce shi sarki ne muna fahimta to da yi mana wannan bayani kun ga mun san kowa ne mushabba amma da ba mu san kowa ba to wannan shine bayanu halin mushabba ana mana bayanin halin mushabba cewa mutum ne mai matsayi irin matsayinsa ba wani da shi in kuma ya bayyana ba sauran mai bayyana wato kamar dai zaki zaki asadul gaba abin nan sayidul gaba shugaban daji ko san zaki in yana jin yunwa baya wani wahala in yayi kuka yayi kuka saboda firgita ga dabbobi sai su zo su kawo kansu kamar yadda mai hikima kace wa idan rijalu ra'aw yazida ra'aitahum khud ar-riqabi nawakis al-absari yani maimakon ya fita ya je ya farautu a sai ya kuka idan daji ya ansa to wai irin kowa tashi tafi shi sai kuma ya zo garin gudu ya zo ya ce to gani sai ya kama abinsa muna fahimta to abu na uku kuma ina ga wanda in mun yi shi sai mu tsaya saboda lokacin sallah ina ga kamar yayi kan mu shiga abin nan haƙi masallaci yana so ya mana bayani wato miqdar bayanin shi wannan mushabba din mun san sa amma sani na dunkule akwai bambanci tsakanin bayanu halin mushabba da bayanu miqdari halihi bayanu halin mushabba bayanin halin mushabba da ba mu san shi ba sai nuna mana yace ai ga irin sa shine wanda idan ya samu a wuri ba a samu irin sa to yanzu mun san sa to amma bayanu miqdar bayanin kimar sa da daraja mun san sa amma sani na dunkule zata ai kaman mutum ne bikila ka san shi amma sani ne ce ai shine wane shine wane ko kuma shine kaza yake kaza ya fito maka da shi to shi ne zai mana bayani zai mana bayani akan idon zaki ya ce ma ƙubilat ainahu illa zunnata tahta duja nar alfariq hulula adduja shine azzalam ko allai dare alfariq wato runduna ta mayaka hululan daga kalman halla wala yazalu allazina kafaru tusibuhum qari'atun bima aw tahullu eh, za ta sauka hululan wato waɗanda suka sauka yana cewa ma qubilat ainahu ba a fuskantan idanun zaki face sai an yi zaton waɗannan idanu kai ka ce wata wuta ce ta wata runduna wacce aka huta aka hura saboda tsananin ja ya'ani in ka fuskance shi ka gansa ya ganka saboda tsananin yadda idanuwansu suke da jajawar kai ka ce wata wuta ce ta wasu mutane da suke jin ɗari suka kunna da daddare suna shan ɗini kaga abin babban a da mu ba san idanu haka suke ba akwai wani abokina da yake bani labarin wani bafin lace wai sa ta gudu yana ta binta ya fi kilomita biyar yana binta har ya zo yamma aka shiga yamma ya zanto dare ta shiga daji kawai sai ga ta tsaya bai sa abin da tsire ta ba da ya kusanto ya kusanto sai ga ashe zaki ne a zaune kallon ta ya bai ce da ita uffan ba amma da yake ta ga wanta a tsugune shi kenan sai ta tsaya ta kasa gaba ta kasa baya <laughs> wato kun ga ashe kenan kowane abu da akwai da gaba da shi eh, amma bil adama kuma kai sai Allah ya sakare maka shi shi zai ce walaqad karramna bani adama duk abin da ka sani ya gawurta kaga maciji in ka ganshi ta nan ta can zaka yi amma kuma mutum ne ke kama sa an sakare mashi raƙumi in ya gawurta ya kai wuta yake fitarwa yana abin da shi amma za ka ɗan yaro ƙarami yana jinsa haka kuma yana binsa sa na Allah muna fahimta ko to idan muka duba anan ina tashbihi yake a wurin nan dan dai bai fito kaman ka annaka shamsun ba bai fito kal badri afrasa fil ulwi ba ina mushabba yake a wurin nan ina son a fito mana da shi ainahu azim wato idanuwan su ne ake kamantawa da mai ake kamanta su naral fariqi wato ana kwatanta su da wuta irin ta runduna wato ainahu shine mushabba naral fariqi shine mushabbahun bi to wannan tajbihi zai shiga kasan me tunda bai zo mana a sura yadda muka sani ba dummi ne eh yani mun fahimce shi ne a cikin magana tunda ba a ce wai ainul asad kannari ba ko kanari fariki aka ce a'a ma qubilat aynahu illa zunnata tahta duja narar fariki hulula yani an fahimci magana ce a cikin magana mun fahimta to zamu dasa aya nan insha Allah in mun yi sallah sai mu mu ci gaba dan kashe tona akwai mun tsaya muka ce akwai bambanci tsakanin bayanu halil mushabbah da kuma bayanu miqdar al ko bayanu miqdari halin mushabbah wato in za ka yi bayani halin mushabbah dama can ba riga an san shi ba amma in za ka yi bayanin matsayinsa to an san shi amma sani na dunkule to shi ne muka ce ma qubilat ainahu illa zunnata tahta duja nar al fariq hulula wannan yana bayani kan bayan miqdar halin mushabbah sannan kuma tashbihin ya faɗo ƙarƙashin at-tashbihu dhimmi saboda ainahu su ne ake kokarin kamanta su da wuta asalin maganan ainal asad kanna amma sai bai ce bai fito da shi haka yadda muka san shi ba to nan abu na gaba cikin manufofin tashbihi zai mana bayan takrir hal mushabbah ya'ani zai yi bayanin tabbatan halin mushabbah ma'ana zai yi bayanin cewa wannan abu da zai ambato su irin waɗannan mutane inda za su gushe ko su ta irin waɗannan ababe da Allah ya ce suna yi to kuwa yadda ya ambato har su mutu ba za su gushe ba suna kan wannan abu kamar misali ne ka ga mutum yana ta himma yana ta himma kan wani abu ɗaya sai ka ce to lalle ko me nema yana tare da samu takrir yani kana tabbatar da cewa duk abin da ya zanto haka to ƙarshen shi ko alkhairi ne to Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء su waɗannan kafirai waɗannan mushrikai waɗannan gumaka da suke kira ba za su iya ansa masu da wani abu ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bi shirkikum waɗannan ɗagutai ko abin nan gumaka da kafirai ke kira suna bauta ba za su iya ansa musu da kalma ba guda ɗaya kai misalin su ma hasali illa ka ba sai ta kafai kamar misalin mutumin da ya shimfiɗa hannunsa ne a kan ruwa ilal ma'i zuwa ga ruwa le ya fahu amma yana tunanin ruwan nan ya iso ga bakinsa yana iya yiwa mutum ya haka hannuwansa a buɗe ya kamfaci ruwa ya sha ba zai yiwuwa misalin mutumin da zai shimfiɗa hannu yadda nufin ya ɗibi ruwa kamar mutumin da yake ɗiba ruwa da rariya ne kamar yadda mai hikima ke cewa wala tamassaku bil ahdi alladhi wa'adat illa kama yumsiku al-ma' al-gharabin abin rariya ba ta rike ruwa kamar yadda hannu baka iya buɗe hannayenka ba wai a dunkula ba a buɗe a ware ka ɗiban ruwa haka da nufin wai ka har sai ka ƙoshi ba zai yiwu ba to irin su irin mutumin da ke neman ya sha ruwa ne hannuwansa a waware kaga da ya waro dama kafin ya kawo ruwan ya zube to haka da za su gushe ba za su gushe ba har ran kiyama har mutuwan su in dai matukar suna kiran gumaka suna bautan gumaka to halayyarsu haka zai kasance li yablugha fa domin ya kai ruwan nan zuwa ga bakinsa wa ma huwa bi alhali shi ba zai iya isar da wannan ruwa zuwa ga bakinsa ba to kun ga kamar misali ka ce ne don mai neman alkhairi kuwa la shakka zai ga alkhairi mutumin da ke neman shari kuma la shakka to wannan takrirul hal kana tabbatar da hali haka Allah yayi ya'ani waɗannan kafirai waɗanda suke kira in za su dawwama suna kiran su to irin su irin misalin mutumin da ya shimfiɗa hannu ne a wawware na neman ya sha ruwa ba zai iya sha ba idan kuka duba anan tashbihi ya zo mana ta irin yadda muka saba suwa ake siffanta ina mushabba nan wallazina yawa su ne mushabba ina ada take kabasiti ina mushabba bihi basiti kaffai to algharat manufan wannan tashbihi shine taqrirul hal tabbatar da halin su haka muna fahimta ko to abu na gaba akwai tazyinul mushabbah yani mutum yakan iya siffanta abu da abu domin ya kawata shi kamar yadda kuma kakan iya siffanta abu da abu domin ka munana shi ka aibanta shi yana cewa madatta yadaika nahwahu muhtifa'an kamaddima ilaihim bil hibati ihtifa wato shine al mubalaga fil ya'ani mutum wanda ya isa wurin kyauta kuma ya baka ya gode mutumin da ka ba ina tunanin ya sheka masa ya gode to amma shi wannan saboda karamci shine zai baka kuma ya gode ka karamci ya kai to shi ake ce ihtifa almad kuma miƙawa kamar yadda Allah ke ce yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum yumditkum min kalma madda muna fahimta ko yana cewa alhibat jam'u hiba wa hiya kyauta wato yana siffanta abin nan hannun mutum mai yawan kyauta da mutumin da aka tsire kun san mutumin da aka tsire yake hannun shi a sake suke to amma kun ga zahirin in ka kalle sa manzarin sa bai da kyan gani saboda da wahala ka iya ganin mutum a tsire ka ji daɗin ganin sa manzari ne ya ne fazai mai ban tsoro to amma sai siffanta hannayensa da yake yana so ya kawata mushabba sai ce yadda kake shimfiɗa hannuwanka a sake wurin kyauta ba ka kame su ba ka matsewa kamar kai ka ce ka yi kama da mutumin da aka tsire hannuwansa a sake ka san mutumin da aka tsire hannun shi suka sake bai da control ba zai iya jawo su ba to haka ke wurin kyauta eh, in dai ka miƙa ka cewa a'a <laughs> kuma kyauta ta kai eh kamar yadda yake mutumin da aka tsire bai iya jawo hannunsa ya ce na noke haka kai ma ba ka iya jawo hannu wurin kyauta ka ce a kyauta ta kai muna fahimta to a wurin nan algharat yani makasudi na wannan tasbihi shine a tazyin kawatawa saboda shi kyautar shi ta kai matuƙa da yake in dai yace da kai ya baka ba kuma ya ce wa ya fasa dan kuma ya mika bai janye wa ya ce a'a ba zai bada ba muna fahimta to ina mushabba yake a wurin nan na madatta ya daika ka miƙa hannayenka nahwahumu zuwa wurinsu ihtifa'an saboda tsananin girmamawa da kuma karamci kamar dihima kamar yadda mai miƙawa yake miƙawa ilaihim ga mutane bilhibati don ba da kyauta mun fahimta dai to ina mu shabba yake aure nan mai shine ta madatta kai ana siffanta ka kai ko kuma mu ce eh ya daika eh yana ya daukan ya daika saboda hannayen ne ake siffantawa yani da mubalaga da kuma badawa yana iya daukan ya daika five ina ada yake alkaf ina mushabbahun bihi maddihi ma wato su kun ga ashe ya daika shine mushabba sannan maddihi ma mushabbahun bihi to amma makasudin wannan tashbihi at-tazyin don duk mutumin da aka siffanta shi da karamci an kawata shi ne ko an munana an kawata shi amma mutumin da aka siffanta shi da rowa an munana shi shi yasa ma Allah ce wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika mutumin da aka tsare shi aka kare shi rowan kansa don ashuh akwai manci tsakanin bakul da shuh bakhil wato shi yana iya ci shi dan kashin kansa amma ba zai bada ba amma shahih shi bai ci ba bai bada ba kun ga shi ya fi kazanta <laughs> na zumbuli eh kai kamo rubuta <laughs> eh haka muke cewa eh to abu na karshe daga cikin manufofin tashbihi nuna na shi wani mutum ya faɗa da matarsa saboda rashin wasu irin munanan halayya da take masa sai siffanta bakinta da bakin wuta sai yake cewa wa tafkahu ita wannan mata tashi tana buɗewa bakinta kenan la kanat faman kar Allah ya sa bakin nan ya zama baki laura aitahu in ka shi bakin nan ta tawahamtahu kai ka tunanin cewa baban wata kofa ce minan nari yuftahu ta wuta da aka bude wuta kuma la hasabatu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsuq yani wato to ban san bakin babba ne ko yanne ban sani wallahi alam <laughs> eh saboda sharrin da ke cikin mace <laughs> eh sai muna na yace in ta bude kada Allah ya sa bakin ya zama baki kai ka ce wato wata wuta ce wata kofa ce ta wuta aka bude saboda tsananin sharri da kuma kaushi da kuma zafi idan muka duba a wurin za mu iya gano mushabba ina mu shabba yi format ina mu shabba wani na baban minan nari eh shine wani bihi to wannan tashbihin zai zama karkashin mai kenan abdimni saboda bai ce mana famu haka babin nari ba bai ce haka ba sai kawai ce tana buɗe baki kai in kaga abin kai kashe wata ƙofa ce ta wuta don haka alfam a wannan shine mushabba eh, babu minan nan shine mushabbahun bihi algharat manufar da ta sanya aka yi wannan tashbihi shine taqbihul mushabbah nuna na mushabbah mun fahimta kenan za mu fahimta a takaice at-tashbihi yana da agradun sitta yana da manufofi guda shida ko dai ka yi bayanin halin mutumin da ba a san kowaye ba ko kuma a'a za ka zo ka yi bayanin yiwuwar abin da ka faɗi zai yiwu kamar yadda ya faru a wata wani littafi da nake karantawa yayin ya karama a aikota ta abin da ɗauko garwashi gidan wani malami sai ce da ita to ke yarinya ina abin da aka baki ki ɗauki garwashin ta ce mai wahalan dai a samu garwashin sai ya tsaya ya ga yadda za ta yi sai ta samu toka sai ta zuba a hannunta sai ta samu garwashin da ya ta ɗauka kaga sannan mishi yiwa abu mun fahimta to haka kakan kawo tashbihi don ka nuna yiwuwar abu abu na uku bayanu miqdar al-mushabba wato kakan kawo tashbihi don ka yi bayanin matsayin mushabba an san shi amma sani na dunkule amma sai ka kawo bayanin sa a wasa'i abin nan shimfiɗe abu na hudu takrir halin mushabba wato tabbatar da halin mushabba cewa duk mutumin da ke kaza fa to kaza ne zai same shi amma mutumin da bai kaza ko kaza ba zai same shi ba muna fahimta abu na gaba tazinul mushabba zaka kawo Na. Na. Na. wannan misalin da ka kawo Na. kenan shi wannan Na. kuma ya saba ma ainihin wani wancan tabbaci din domin tabbaci din da muke fahimta kamar cewa eh, mai hali abu kaza Na ba ka da canje ba abu kaza har abu. na'am to kuma shi wannan da ka kawo da kawo da karshen nan na'am kamar wa'id din su ke na gaba na'am wa'id da aka yi masa wa'id gargadi kamar na cewa yawa sakamakon sa kaza eh sai na farko kuma na farko eh. kuma ana bayani akan cewa mai abu kaza eh ta karra halahu kenan ba zai taba bari ba haka ne eh, to ai haka mutumin da ya aikata alkhairi kuma sakamakon sa ne taqdirul hal din kenan wanda kuma aikata shari sakamakon sa ne shine tabbacin halin ya'ani ba sauyi mummuna ba a bashi kyakkyawa kamar da kyakkyawa ba a bashi mummuna ka fahimci halin yani faman ya'mal misqala zarratin taqrirul hal jaza yani duk wanda ya kyakkyawa sakamakon shi ya ga kyakkyawa wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wanda ya mummuna sakamakon shi ga su waɗannan kafirai da suke kiran asnam gumaka tabbacin halin su in sun dawwama suna kira ba za su an samu su ba ka fahimta ai kamar sakamako ne in ta ohun. yawa la yasma'u du'a'akum walau sami'u wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ko fahimta abu na gaba taziru halin mushab kakan kawo misali da misali don ka siffanta wani da kace kai wani halayyansa yayi kama da wani in wani mai kyan hali ne akwai takbih al mushabba muna na mushabba kace wani kai halinsa kamar na wani in wani mai munan hali ne oh. muna fahimta to waɗannan su ne aghrab manufofin at-tashbih da kuma al mushabba sai mu bude babul as'ila in akwai tambayoyi insha Allah ah, na ƙa'ida saifa na nawa ne hamsin da hudu ko na da biyu ya ce alƙa'ida abin kiyayewa aghradu tashbih manufofin tashbihi kamantawa kafiya suna da yawa kwarai minha amma shi wanda ya zaba ma ya ci abin da zai zo bayanu imkanil mushabba shine bayanin yiwuwar mushabba wa zalika wannan kuma yana faruwa ne hina yusnadu ilaihi amrun mustagrab a lokacin da za a ɗauki wani al'amari baƙo wanda ake tunanin ba zai yiwu ba a jingina shi ga mushabba la tazulu gharabatu wace take dumautawan hankula da wannan abu ba za ta gushe ba illa bi zikri shabihin lahu face sai ambato wani abu kama da shi sai wannan abu ya gushe kamar misali da muka ce yayi kusa yayi nesa abu ne wanda yake akwai dimauci a cikinsa wanda dimaucin nan ba zai taba gushewa ba in bacin ya ya ce mana ai misalin sa misalin wata ne mun fahimta abu na biyu bayanu halihi bayanin halin mushabba wa wannan kuma yakan faru ne hainama yakunu mushabba a lokacin da mushabba wanda ake kokarin kamanta shi ghaira ma'arufin sifa sifansa ba sananna bace qabla التشبيه gabanin a sifanta shi التشبيه الوصفة tashbihu sai tashbihi yazo ya amfanar da wannan sifantawa da ake masa kamar yadda muka ce ai kai da ba mu san ko kai waye ba sai muka ce ai matsayin ka kamar misalin rana ne a cikin sarakuna inda ka fito ba sauran mai fitowa ga yanzu mun san ka amma da ba mu san ka ba to bayanu miqdari halihi bayanin kimar halinsa kuwa akwai bambanci tsakanin wannan da na gaba na gaban ba a san shi ba bayani ke sa a san shi amma wannan an san shi amma sani na dunkule mun fahimta sai ce wa zalika wannan kuma yana faruwa ne idza kana al-mushabbahu ma'rufa sifa in wanda ake kokarin sifantawa an san sifofinsa qabla tashbih gabanin tashbihi ma'rifatan amma fa sani ijmaliya na dunkule ba gaba ɗaya ba wa kana tashbihu sai tashbihi yazo yubayyinu miqdar hadhihi sifa yayi bayanin darajansa da kamalarsa da kuma cikansa kamar yadda muka bayani akan idan zaki mun san dai zaki wata dabba ce mai karfi mai kaza sai aka ce sai ba ma karfin kadai ba idan sa kawai in ka gani kai ka ce wuta ce aka hura kaga mun sake samun sani abu na gaba takrir halihi tabbacin halin mushabba kama idza ma kama idza kana ma usnida ila al mushabba yahtaju ila eh, at-tazmit kamar yadda yake abinda in aka danganta shi zuwa ga mushabba yana bukata zuwa ga tabbaci wal da bayani bil misal da kuma misali misali kamar da Allah ya ce waɗanda suke bautan gumaka suna kiransu irinsu sun yi kama da mutumin da ke ƙoƙarin ɗiban ruwa da hannunsa alhali hannun nasa a shimfiɗe ki kaga an siffanta su da mai ƙoƙarin ɗiban ruwa don haka hali ya tabbata akan haka muna fahimta jama'a abu na ƙarshe tazhinul mushabba kawata mushabba aw taqbihuhu ko kuma muna nashi wallahu ta'ala ala wa ala amin amin idan akwai tambaya insha Allah sai a tambayoyi kafin mu abin ga alaikum salam yana iya tsayawa amma kuma ma'anan a ma'anance eh a ma'anance zai dauka amma ba a cikin karatu ba yadda muka dauka ba za a ce wannan ada ba ne eh wa alaikum salam na'am wace ce na'am cewa yayi waita wa hamta ana iya daukan shi a matsayin ada nace a ma'anance ka fahimta a ma'anance kamar an ce ne khiltahu ko hasibtahu ko zanantahu ko shabbatahu amma kuma a ilmance baya cikin wato abubuwan da aka sanya a cikin adawat eh na'am mala eh eh yace abun akun hamu kazaka wa hanu wan naqsu wato tauyewa fi hadha al a wannan na karshe wanne ne shi shine a ahsanu na wa taliyaihi yanzuru a cikin abu kuma da sunayen nan guda biyu da ke biye masa sune wani da wani abun akun hamu lokacin naqs لغة ya ينظر يعني يقل كرنش min من hinna. na. na. na'am wato abin da ya faru mutanabbi kasan sunan shi mutanabbi abu tayyib yani mutanabbin na minan nubu'a Allah ya bashi akliya fazza wanda sai ka tara mutane ba irinsa da abu ya kai ya kai ya kai sai ce shi annabi ne shi za shi mutanabbi wanda ya ce ya di'ayan annabta to baitocinsa wato Allah ya bashi fasaha da amma an ce ya tuba daga wannan magana wallahu a'lam Allah shi san daidai eh to shi yasa wato yana da abubuwan da yake ya kawo waɗanda wato ba a gabace shi ba shi sa kaga galibi eh shi kanshi yana alfahari yana ce ilayya la'amri qasdu kulli ajibatin ka anni ajibun fi uyunil ajaibi yace ni in ka ganni duk abu mamaki ya kare a eh to ji za ka ga galibi ana ɗauko baitocinsu ana eh, saboda yani yana da afkariya fadda eh Allah ya bashi kai sosai na'am wa alaikum salam na'am wa taftahu la kanat faman law ra'aytahu tawahamtahu na baban minan nari yuftahu na'am ah, na'am babu a cikin ne kamar yadda kace malam shi ne kwamu eh na ainihin wannan mata eh to ne a samu kamar da eh, akwai bambanci kamar yadda zamu yi magana insha nan gaba tsakanin tashbihi da isti'ara tashbihi dole a samu mushabba da mushabbahun bihi ka fahimta dole a samu mushabba da mushabbahun bihi kuma anan akwai shine fam wa taftahu qarina ce wanda ke nuna famu shine mushabbahun bihi kana me take bude ya kofa ko window baki da haka famu shine mushabba to me me me me kama da abin da ake budewa kuma baya ga baki baban kaga kofa akan kulle ta a bude baki akan yi hamma a rufe kaga ya kama da kofa wurin kullewa da kuma wurin aha shi ya sabba ta da kofa kofan ma kuma irin ta wuta wacce in ta buɗe bakin saboda tsananin wato munanan lafuza da sharri ta kai ka ce wuta ce mai kula ka gane a a <laughs> na eh sosai <laughs> to shi za annabi sai sake cewa istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj wa inna a'waja shay'in fi dhil'i a'la wa istausu bin nisa'i khaira a cikin hajjatul wada hutuba shi ta farko ta karshe da a hajji ta goma ta a shekara ta goma ba'da al-hijra ila madina da yace ku nemi wasu ci ga mata wasu ci irin na alkhairi saboda duk yadda kai su dai baka iya masu ba su yaba maka kuma baka burge su to in ka kasance mai fushi sosai sai ku ta samu sabani eh, amma sai kasance ya ne hunna ko hinna ya ne kana da musu mudarati haba ya aka yi kaza yan dandaba sa yan wace ce <laughs> an gane yayi sai ga rayuwa ta yake saboda suna da rauni kwarai eh dan ita ce za ta ce ka bani takarda in kace da shi gashi sai ta ce ah, to ai kai baka ma shi kadan halal ba baka bani uku kuma an ka ga uku sai ta ce wai yo ta bari ta lalace <laughs> to duk abin da zai kai ka kasance mai kawaici eh, ko ba a gaban ka ba ta ce ka ai miji na na da hakuri eh, kamar hadisin wannan Aisha da take cewa eh, tana kawo kisa cikin Fathul Bari mata goma sun zauna kowace tana kawo abin da labarin mijinta eh wannan ta ce abin zauji Eh, abin nan ashannak in antik utallaq wa in askut uallaq wa huwa ala haddi sinan al muzallaq yani yana cikin sahih bukhari tace ko wace ce gashi nan zauji fahad in dakhala asad wa in kharaja kaza tana sifanta na eh ni irin miji da kaza irin ci kaza wanda ta ce zarnab wa lahu wa ne arnab <laughs> da gashi nan <laughs> eh, da haka sai a ta haƙuri da su <laughs> insha Allah bai tambaya ba tambaya ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ila'i. Um, a gurguje saboda darasin namu na yau bai da uh, nauyicen sosai satin da ya wuce mun yi bayani kan agrab manufofin tashbihi muka ce tashbihi yana zuwa saboda ɗayan abu shida ko da ya kasance bayanin yiwuwan abu ko bayanin halinsa ko bayanin ƙimarsa ko bayanin dawwaman matsayinsa ko kuma nuna nashi ko kuma a'a kawata shi tajbihi baya wuce waɗannan abubuwa guda shida to yau za mu yi magana akan abin da ake cewa a tashbihul maklo juyayyen tashbihi karkataccen tashbihi idan ba manta ba a darussan baya mun ce tashbihi yana da rukunai guda hudu akwai mushabba a da mushabbahun bihi wajuhu shaba mun ce sharaɗin mushabbahun bihi dole sifa ta kasance ta fi karfi a cikinsa mun yi wannan bayani ko in muka ce zaidun kal asad zaidu kama asad ne fi shaja'a tsakanin zaidu da asad waye fi wani karfi amma asad a wannan misalin ya zamu ce da sunansa mushabbahun bihi kun ga dole sifa ta fi karfi cikin mushabbahun bihi amma tashbihul maqlub shine ka canza abin ka ɗauki sifan mushabba ka sanya ta tafi ƙarfi fiye da mushabbahun bihi muna fahimta kamar ka misali ka ce shamsun kazaid shamsun kazaid shamsu ta yi kama da zaidu ina mushabba yake ana shams ne mushabba ina mushabbahun bihi zaid amma tsakanin shamsu da zaidu wa sifan waye ya fi na wani ƙarfi to shi aka tashbihu maqlub ka dauki mai rauni ka mai da shi mai karfi ka dauki mai karfi ka da shi mai rauni alqalb shine maqlub muna fahimta wa innama summiya alqalbu qalban litaqallubiha dan ba ta da wama yana cewa wa bada sabahu ka anna ghurratahu wajhu alkhalifati hina yumtadahu wa bada sabahu gari ya waye safiya ta yi an ce irin muhammad ibn wuhaib alhimiyari shi kuma dan shi'a ne can ya ne kuma wa ma adara kamar hu ba sai wuce ga suwa wa bada sabahu ya ce safiya gari ya waye ke an na gurrata hu kai kaci in aka ce gurra wato haske a goshi da kuma kafafu kai kace wato hasken wannan safiya Wajuhu khalifati hina yumtadahu kai ka ce huskar khalifa ce lokacin da ake yabansa idan muka duba anan ina ada yake a wurin nan ka anna ko ina mushabba na a duba dai da kyau ghurra yani haske kamar kai ka ce hasken safiyan nan shine mushabba ina mushabbahun bihi wajen khalifa to tsakanin safiya da huskan khalifa wanne ne fa haske to kun ya kamata da ya dauki khalifa ya mai da shi mushabba ya dauki hurra ya mai da shi mushabbahun bihi amma bai haka ba sai ya dauko wanda asalinsa shi ya kamata ya bashi karfi ya mai da shi mai rauni asali wanda yake da rauni sai ya bashi ƙarfi muna fahimta nan kuma buhtur yana cewa ka anna sanaha bil ashiyi li subhiha tabassumu isa hina yalfidhu bil wa sana shine haske ko walqiya yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar yani kai ka ce haskiya hasken wannan walqiya bil ashiyi tun daga yammaci li subhiha har safiya tabassumu isa kai ka ce murmushi ne na isa haina yalfizu bil wa a lokacin da yake furuci da alkawari wato haƙoransa kenan tabi muka duba anan ina mushabba sana ko ina ada ka anna ina mushabbahun bi tabassumu isa to shin da haƙora da walƙiya wanne ne fi haske na to kun gani a can bakara ba yana cewa menene eh, ya dul barko saboda tsananin walƙiya da kuma abin nan me yake da suna tsawa wani zubi in ka kalli walƙiya ba ka iya gani inda kake sai ka ɗan rutsa idan ka saboda tsanin walƙiya amma kuma ya ce wai hasken haƙoran isa sun fi walƙiya an yi jihi ko ba yi ba to shi aka ce tashbihul maqlub yani a sanya mushabba ya fi mushabbahu bihi karfi muna fahimta wani yana cewa ahinnu lahum wa dunahum falatun ka'anna fasihaha sadrul halim yace ahinnu lahum da kalmar hanan ina begensu ina kwaɗayin ingansu wadunahu mufalatun falatun amma tsakanina da su akwai dauji daji ya sha makance tsakanina da su ka anna fasihaha kai ka ce fadin wannan daji sadrul halimi kai ka ce kirjin Mai hakuri ne ana fahimta ina ada yake a wurin nan ka anna ina mushabba fasiha ina wurin mai da kirji da daji wanne ne yafi wani yalwa da fadi amma kun ga ya kamata ya ce ka anna sabran halimi fasihuha bai ce haka ba sai ya mai da ai kirjin mai haƙuri saboda tsananin yalwansa da cikan haƙuri ya ma fi daji faɗi akwai sauyi ko ba ba da haka a tashbihul maqlub abinda ake cewa sauyayye ko canzazzar tashbihi shine a ɗauki sifan mushabbahun bihi a baiwa mushabba a ɗauki sifofin mushabba a baiwa mushabbahun bihi bi ma'ana a sanya mushabba ya fi mushabbahun bihi karfi muna fahimta ko alƙa'ida yake cewa abin kiyayewa a tashbihul maqlub canzazzan tashbihi ko sauyayye huwa ja'alul mushabbahi mushabbahan bihi shine a sanya mushabba ya zanto mushabbahun bihi a sanya mushabbahun bihi kuma ya zanto mushabba me yasa biddi'ai da ikirari da riya cewa anna wajha shaba cewa huskan tarayya wato abin da ya hada mushabbahu da mushabbahun bihi fihi aqwa wa azhar wai ya fi karfi a cikin mushabba maimakon ya fi karfi a cikin wa mushabbahun bihi mun fahimta ya jama'a right wannan shine darasi a gurguje saboda lokaci yayi a mu duba mu gani akwai tambaya ko babu na bada shine ya bayyana wa badalahum min allahi ma lam yakunu wa badalahum sayyi'atu ma kasabu ko ma amilu duka biyu ya zo na a hinnu ina bege ina tausayi da kalmar hanan la ilaha illa antal hannanul mannanu Na eh almannan bai kita na la tubtulu sadaqatikum eh, bayarwa da gori Allah shine almannan in gori ne shi ya kamata ya maka gori don ya baka ido baka tambaye shi ba ya baka kunne baka ce baka ba ya maka sifa baka ce tambaye ka ba to shine ya kamata ya maka gori in zai ma <laughs> ba mutum ba na sana walqiya ko haske ya yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar ya Allahu al-layla wan nahar na na wato tsakani na da su eh ahinnu lahum wa dunahum falatu ina begen su amma tsakani na da su akwai dauji ka anna fasihaha kai ka ce fadin wannan dauji sabrul halimi kirjin mai hakuri ne saboda tsananin yalwa eh wa alaikum salam eh ana kwanzanta shi mushabbahu ne kuma mushabbahu ne ana gwarzanta mushabba kenan lil mubalaga dan mubalaga kamar misali mutumin da bai da tsawo ce su malan dogo an zo <laughs> kun san muna haka mutum gaje sai a fami malan dogo <laughs> to shine lil mubalaga ana kwarzanta shi eh mushabba ake kwarzantawa na'am amma lil mubalaga fa na'am anan ya danganci irin yadda kai yani siyak da mawqif da muqtada hal shi zai bayana abin da kake nufi eh ba tambaya ko jama'a gurra haske yani gurra albayadu fil jabini wal arrijlai shi ake cewa gurra eh haina yumtadah lokacin da ake yabonsa almadhu shine yabo eh na'am wa alaikum salam na'am to balaga ta kare ko na eh to kace me eh insha Allah za a yi ina son mun kammala rubutu na kenan yanzu wacce ya saba ka'idar wanne ba makalu eh shi mushabba ya saba adi ainihin tashbihi ba eh ai da ma ana zuwa da shi ne wannan dan mubalaga a karfa abu eh mutumin da yake hada Qur'ani yake ce ga sa'aran ba na iso kana fahimta ai ya alil mubalaga amma asalin sa ba ka yake ba eh na shi da a tashiri kira wannan wannan da cewa wannan ya fi karfi haka za a kira shi eh <laughs> an fahimta ko mm. to wa tambaya ta kare subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta da Allah ka fata da sallah a samu wani cikin mu haka ya abin ga dan kewaya an shi taimako na masallaci haka ko kuma al haqiqa wal majaz al majaz al lughawi insha Allahu ko shimfiɗa mu ɗauka saboda daga wannan darasin mun fara shiga ainihin balagan kenan dan darusan baya da muka yi duk gaba ɗaya kusan shimfiɗa ne yanzu daga wannan darasin shine ainihin za mu fara yin darasi haƙiƙatan a cikin balaga insha Allah amma kuma waɗancan darasa na baya sune kamar matashiya ga fahimtar wannan darasi yani in mun fahimci darussan baya da kyau insha Allah za mu fahimci wannan da kyau amma idan ya zanto fahimtar na baya akwai matsala to wannan kuma za mu ta samun turanci da shi wurin fahimta to za mu yi magana kan alhaƙiƙa wal majaz abin da ake cewa alhaƙiƙa shine isti'malul lafzi fi ma wudi'a a amfani da lafazi a yadda ake amfani da shi kuma wurin da aka ajiye shi misali kamar ka ce ra'aitul asada na ga zaki me ya ke cewa zaki wata dabba ce mai karfin tsiya mai gashi a kirji mai kumbuna mai farautar mutum dama shi ke cewa zaki muna fahimta kamar ka ce ja a zaidun zaidu ya zo dama zaidu wane ne shi mutum ne wanda yake ana kira zaidu to shi ke cewa haƙiƙa ka yi amfani da lafazi a wurin da aka ajiye amma almajaz shine isti'malul lafzi fi ghairi mawdi ala kai amfani da kalima ba a inda ake amfani da ita ba amma li qarinatin wa alaqa dole a samu alqarina abin da ake cewa alqarina ma'anan shi makusanciya amma gwari gwari shine duk abin da zai zo ya hana wancan lafazi ya kasance haƙiƙani shi aka cewa qarina al'alaka kuma ita ce wato dangantaka dole a samu dangantaka cikin wannan lafazi da wancan lafazin da kake kokarin kamanta su tare misali za mu ɗauki ko mu kaddima muka ɗauka insha Allah ya ishe mu domin darasin yana da nauyi ƙwarai. kafin mu shiga malamai da yawa kowa suna yana ta kokarin bayani wani ya ce maka ba ma majazi a lokacin arabiyya ba kwata kwata a luggar larabci ba majaz wani ya ce maka a'a shi akwai majazi amma kuma gashi wanda ya ce maka a'a dama aslan larabawa suna amfani da wannan kalma don haka ba majazi bane sai suka ta kokarin ayoyin da suka zo suka nuna zahirin su wani abu daban suna kokari su kare to mu abin da muke akai mu aqidan mu kamar ni in particular akwai majazi a cikin Alƙur'ani akwai shi a cikin hadisi sai dai kuma wani abu guda ɗaya a cikin ayatu sifat ayoyin da Allah ya tabbatar wa da kansa abin da ya tabbatar masa wannan sai mu basu yadda ya tabbatar kamar misali Allah na ce innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi Allah ya tabbatar wa da kansa hannu sai mu tabbatar da hannu yadda ya tabbatar muna fahimta can yana ce arrahmanu rahmanu 'ala al-'arshi istawa mai rahama ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin wacce ta dace da zatinsa al-imanu bihi wajib wal kaifu majhul sannan wa su'alu anhu bid'a yani dole ka yarda da cewa eh shi ya faɗi haka kamar irin su kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya tabbatar da kansa fuska don haka sai mu tabbata a cikin hadisi sahih wanda annabi ke mana bayani cikin ahadisul malahim abin da kace ahadisul malahim hadisan da suke bayanin umurul ghaibiyya waɗanda ba su auku ba annabi alaihi wasallam ya mana bayanin cewa Allah zai yi wa wutan jahannama magana halim talati kamar da Qur'ani ya nuna za a ta zuba mutane za a ta zuba mutane har sai Allah ya ɗauki kafarsa rijlahu fayadauha ala qadamahu ya ɗauki kafansa ya ɗaura akan wuta sai ta ce qatin qat ya isa ya isa Allah ya tabbatar da kansa kafa to ayatu sifat ayoyi na sifofi wannan baka da jiya yadda Allah ya tabbatar ka tabbatar ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir qul a antum a'lamu amillah to tun da ya tabbatar da kansa abin da ya tabbatar sai mu yadda kan mu bi ta farkin muta'awila masu cewa ayin an ce yat wa ja'a wal malaku saffan saffa wai ma'anar shi ja'a amru rabbika a amintun man sama'i wai a wurin a amintun malaku man sama'i muna fahimta wa yabqa wajhu rabbika wai a wurin su wa yabqa ko wa tabqa sifatu rabbika mu ba shi bane haka a wurin amma a cikin ayatul ahkam akwai majaz don mutumin da ce maka ba majazi a larabci ko ba ba qur'ani wannan ya faɗi ya fahimtar sa ne dalika mablaghum min al-ilm saboda ayoyi sun tabbatar innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim wa sayaslawna sa'ira aya ta nuna hakan nan sannan kuma wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila yaya a hankali kai a tunaninka mutum zai kasance makaho a nan kuma ya zanto makaho a can ba zai yiwu ba ashe akwai ma'anar da ake magana in ka ce a ai wai ma larabawa suna sun san wannan ma'anar ce maka ba haka bane dalili kuwa Aisha radiyallahu anha a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake ce masu inna asra'akunna luhuqan bi atwalukunna yada wacce za ta yi saurin haɗuwa da ni bayan na rasu wacce ta fi kowa tsawon hannu a cikin ku Aisha sai tana cewa fa kunna natazara sai muka kasance muna gwada tsawon hannu ke kawo naki mu ga wace ce mai tsawon hannu saboda ita ce za ta rasu bayan annabi alaihi wasallam to ashe kenan mahallin shahid da a ce akwai majazi suna amfani da shi haka ya aisha ta ce mu zo mu dinga gwada tsawon hannu ba za a gwada ba don haka ashe sai ta ce sai zainabu bintu jahash ta rasu tana rasuwa aisha sai muka gane cewa ashe abinda annabi ke nufi da atwalu kunna yada ba wai tsawon hannu bane ya'ani atwalu kunna sadaqa saboda zainab bintu jahash radiyallahu anha ana ce da ita ummul masaki takan yi azumi itnin da khamis sai ta yi girki ta ci kaɗan ta baiwa masakai kawai abin da take kira to saboda wannan annabi sai yake na ya ce atwalu kunna yada mai tsawon hannu ba wai tsawon zira'i mai tsawo ba a'a ya'ani mai tsawon mai yawan kyauta to ashe kenan kun ga akwai majaz amma abin da nake so mu gane ayatu sifat mu tabbatar da abin da Allah ya tabbatar amma ayatul ahkam wannan la shakka kar ma ka raba ɗaya biyu akwai majazi misali a cikin hausa kowane yare ma suna da majaz mukan ce wa mutum kana cin karan ka ba babbaka karan ne yake cewa baka wane kana sheke ayakka ayace ce sheke ba haka bane ka ai wane ya ba kai bori ya haushi dan borin ne to irin waɗannan islahat ne majaziya muna fahimta don haka akwai majazi a ciki amma a cikin ayatul hakam muna fahimta to abin da aka ce majas muka ce shine ka yi amfani da kalima ba inda take ba amma dole a samu abubuwa guda biyu dole a samu karina abin da ake ce karina daga kalman karin yani makusanci shine lafazin da zai zo ya hana ainihin kasantuwan wancan lafazi ya kasance na gaskiya da kake nufin ka siffanta da shi abu na biyu dole a samu alaka ma'anan alaka yani a samu yani wajen hushaba shine a cikin tafiya ce wajen hushaba yani huskan kamanti kamanni da shi wanda kake sifantawa da wanda ka sifanta shi dole a samu huskan kamantawa misali barin kawo misali wanda zai nuna mana karina da alaka in ce khatabal asadu khataba al asadu yani zaki yayi khutba zaki ya yi khutba ba na tunanin zai yi ko ba haka bane to a cikin wannan misali za mu ce da asad inda majaz ne ma'ana majaz kalima ce wacce aka yi amfani da ita ba a wurinta ba me yasa dole yanzu za mu nemo karina zamu nemo alaka ma'ana karina ita ce lafazin da za ta zo ta hana wancan lafazi ya kasance na haƙiƙa ne wani kalma ne ana khataba saboda khataba ya nuna sifa ne na waye na mutum don haka ita ce ta nuna cewa asad din nan ba lafazi ne na gaskiya lafazi ne wanda ne amfani da shi nake nufin wani abu da ba tab in muka duba alaka wace alaka ce tsakanin kalima ta asali da kuma wace ba ta asalin ba ashaja'a yani kasantuwan wannan mutum ne mai karfi zai iya faɗin gaskiya gaban kowa sai na tufanta shi da zaki sai na ce khatab al asadu yani zaki ya yi khutba ashe kenan akwai wajen shaba huskan kamanni tsakanin zakin gaskiya da kuma shi wannan mutum muna fahimta haka misali in nace dhahikal mayyit dhahikal mayyit mamaci yayi dariya mala ya zai mamaci yayi dariya kama abin da wahala don haka anan dole zamu nemo abu uku zamu nemo majas mu nemo alaka mu nemo karina a cikin wannan misalin ina majazi yake almayit ne majaz ma'ana majaz na yi amfani da matacce ba inda ya kamata yi amfani da shi ba don abin da ake cewa mayyati ma la harakata fihi wala yani ne wanda yake ba motsi ko na miskala zarata a cikinsa sai kuma gashi na zuna ce ba dhahikal mayyitu mamaci yi dariya kaga almayyit inna majazi ne fa ina karina wace kalima ce ta zo ta hana wannan almayyitsin ya kasance na asali na hakikani ba haka saboda ba sifan shi bane muna fahimta menene alaka tsakanin mayyit na asali da kuma wannan mayyit din yani aljahala yani yadda wancan mamaci bai san abin da ake yi ba haka shi kuma wannan bai san abin da ake ba muna fahimta jama'a wannan shi ake cewa majas? dole a samu alaƙa dole a samu ƙarina sannan a samu ainihin kalima ta majas inda da ake so a yi amfani da ita misali bari mu ɗauki misali nan guda ɗaya abin nan ibnul amit yana cewa qamat tudhalliluni min ash-shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudhalliluni wa min ajabin shamsun tudhalliluni min ash-shamsi Ya yace kama tudalluni ta tashi tana yi mani inuwa mina shamsi daga rana wace ce wannan nafsun wani irin rai ne a habbu ilayya min nafsi wanda ya fi kai na soyuwa gare ni qamat ne ta tashi tana yi mani inuwa tana suturta ni daga rana wa min ajabin kai abin da ke bani mamaki shamsun wai rana ce to ne min shamsi take yi mani inuwa daga rana idan muka duba a nan za mu gala shakka akwai kalma da aka yi amfani da ita ba a wurin da ya kamata ya yi amfani da ita ba wato ba a kan hakikaninta aka yi amfani da ita ba misali mu duba shatari na ƙarshe layi na biyu ya ce shamsun tuwallilu ne mina shamsi rana tana yi mani inuwa daga rana malam ka taɓa ganin rana ta yi kare ka daga rana ba na tunanin haka yana yiwa muna fahimta to a cikin waɗannan kalmomi guda biyu la shakka akwai ranar ta asali akwai kuma ranar da yake ba asali ake nufi da ita ba ya za a yi mu gane ta asali ina ta asalin take ta ƙarshe ita ce ta asali azim wannan haka ne wacce ce wacce yake ba ta asalin ba ta farko saboda bai yiwuwa rana ta kare ka daga rana muna fahimta to wannan kalma ta shamsu ta biyu a cikin misali ko mu ce ta farko a cikin shafari ita ce ake cewa Majas ma'ana majas mun yi amfani da ita ba inda ya kamata ya amfani da ita ba ko ko mun kawo ta amma muna nufin wani abu da ba to sai mu gano yanzu alaka mu gano wa mun ce alaka ita ce abin da take haɗi tsakanin wanda nake ƙoƙarin in siffanta da kuma wancan sifa ta gaskiya ta asali amma karina ita ce lafazin da take nuna mani wannan kalima ban yi amfani da ita a haƙiƙaninta ba so mu nemo ƙarina ina take na a ƙarina muke magana to zallilu ne ita ce ta nuna mana cewa saboda ai rana ba zai yiwu rana ta kare ka daga rana ba ka taba ganin mutum na cikin rana kuma ya ce wai rana ta kare shi daga rana ai ba zai yiwu ba kamar yadda wani mai hikima ke ce wai wal mustajiri bi amrin inda qurbatihi kalmustajiri min ramda ibin nari mutum ne ka fito tsananin sahara sai kuma ka fada wuta ka samu wani abu don haka ne kana cikin rana sai kuma ka tsaya a ranar ka ce wai tana mani inuwa daga rana kai ka san hankali ba zai dauka ba don haka to zallilu ne wannan abu da yake mani inuwa shine ya nuna cewa wannan rana ta farko ba haƙiƙa ne bace ita ake ce da ita majas to sai mu gano alaka shin menene alaka tsakanin shamsu ɗinnan da nake nufi sannan kuma da waccan ta asali me ya siffan shamsu ta asali akwai zafi akwai haske akwai akwai bushewa to shi kuma wannan amma muna so ne ta farki guda daya shine haske ya'ani kamar da rana take da haske haka shi wannan mutum shi mana da haske